Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanku da sake kasancewa cikin wannan tasha ta mai suna Hausa Internet Technology. A yau za mu nuna wasu settings masu amfani ne guda hudu a cikin Zanda wanda da yawa mutane suna amfani da Zanda ba san wannan settings din ba. Kawai da ka tashi yin wannan aiki zaka shiga cikin Zandan ka ne kamar haka. Misali zaka nemo Zandar ka kamar hakan nan. a su wannan settings ɗin masu amfani da zanda yawanci sukan samu matsaloli kamar abin da ya shafi wajen yin turi ko ai turi ka ga zanda ta ƙi karɓan wannan turi ɗin ko kuma ana so a haɗa connecting ɗin ma baki ɗaya ta ƙi haɗawa ko kuma da an shiga kawai ka ga ta fito free kamar haka a da dai sauran matsaloli da suka shafi zanda a in dai ka tana yawan baka wannan matsala ɗin a da ka kalli wannan bidiyo insha Allah ka wuce wannan matsala a in dai zan ka tana baka wannan matsala din da farko da ka shigo cikin zannan ka kamar haka a za ka zo daga daidai nan sama inda aka sa ga wasu yan dubu hakan nan guda uku daga saman nan a sai ka taba shi kamar haka a zai buɗe maka shafi kamar hakan nan in ka janyo daga ƙasa za ka ga yadda aka sa settings ɗin nan haka sai ka taba shi abu na farko da za mu fara nunawa Shi ne wannan matsala ta storage location don nan. A sau da yawa mutum yana so ya turi amma kuma kan wayarsa za ka ga kan wayar shi babu space. Eh, ma'ana kan wayar shi ya cika. In an turo kuma storage location nashi yana kan, yana kan storage nashi ne ba kan SD card ba turin yake sauka. To za ka iya taɓa wannan settings ɗin domin ka shiga ka gyara. a ya zama idan kai turi turin zai sauka kan memory ne ko kuma ya sauka kan phone storage naka a da ka taba shi kamar haka za ka ga nan gurin ya nuna ma phone storage ga wani ga wani ɗan ɗigon kore hakan nan akan shi a ni yanzu duk turin da nayi yana sauka kan phone storage nawa ne a already yana sauka akan wayan ne da ke ba memory a ciki za ku ga bai nuno sd card ba daga ƙasa nan a idan akwai memory akan wannan wayar za ka gano noma SD card daga nan ƙasa a to sai ka taɓa abin da kake bukata turin ka yi rika sauka a kai a idan kana bukata ya sauka a kan fan storage ne a sai ka taɓa shi kamar haka idan kuma akan SD card kake bukata daga nan ƙasa ka ga SD card haka misali idan akwai memory akan ka, sai ka zaɓe shi a idan ka zaɓa sai ka zo daga daidai nan sai ka taba OK din nan kamar haka shi kenan duk turin da ka yi a da zarar an turo ma abu zai sauka kan abin da ka zaɓa ne. A sai kuma abu na biyu mai muhimmanci, setin na biyu da za mu nuna shine wannan clear transfer history nan A sau da yawa za ka ga idan an yi turi a zanda ko kuma ko zandar ta ƙi karba ko kuma wajen yin connecting ma a ta samun matsala ta ƙi haɗa connecting ɗin. A to wannan gurin da zarar ka shiga cikin ka kamar hakan nan a ah, sai ka zo ka taba ga inda aka sama clear history transfer a ah, sai ka taba clear din nan kamar haka za ta yi ma refreshin za ta yi clear ɗin dukkan abubuwan da aka yi turi na baya waɗanda already sun zama virus amma ba abin da aka tura na cikin wayar ka ba shine zai goge ba history ne zai goge to sannan sai kuma abu na uku mai muhimmanci a ah, shine za ka jawo daga nan ƙasa Ah, abu na uku da za nuna mai muhimmanci shine zaka dan jawo daga nan ƙasa ga daidai inda aka sa show hiding files din nan a ah, sau da yawa idan aka yi turi a zanda zaka ga abin da aka tura din kai ta neman shi ka rasa a zandar ta boye shi ka rasa menene ya faru ka shiga kan memorin ka da phone storage naka duka duba ka rasa ina abin ya makale? a to ka zo daidai inda aka sa show hiding files din nan zaka gan shi a kashe hakan nan to sai ka taba shi ka kunna shi kamar haka za ka ga ya ma dogon bulu, kamar haka nan ya sama green a da ka kunna shi kamar haka idan kai ba ka je ka duba za ka ga abin da aka tura maka lafiya ƙalau ba tare da wani matsala ba a sannan sai abu na hudu wanda yake shi ma mai muhimmanci ne sosai a gashin nan an sa ma debug log din nan daga nan ƙasa daga ƙarshen nan kamar haka a idan ka shige shi kamar hakan nan a za ka ga Wannan duka, ah, duka wayoyin zanda da aka yi connecting ne wanda kai receive da sending duga sannan za ka ga, zaka gansu daga nan gurin kamar haka. Ah, za ka ga IP address ne na wayoyin da ka riga ka har haɗa kai connecting, kai receiving. Ah, za ka gansu daga nan gurin kamar hakan nan. A to sau da yawa da dama idan ka zo yin turi ka ga zandar ka ta ƙi yin connecting ko kuma ai ta search ɗinka a ɗan taɓa wannan connecting ɗin jirgin nan kaga yaƙi harbawa tana ta bada matsala to idan wannan abubuwa suka taru da yawa IP address ɗin nan ga sunan kai ta jawowa daga ƙasa tun ranar da ka fara amfani da zandar ka zaka ga iya ma saving ɗinsu a ga sunan kamar hakan nan to wannan abubuwan su zaka zo kai kiliya ɗinsu a gashin nan clear lock gashin nan duk wani activities da kai a cikin zandar ka zaka ga iya ma saving ɗinsu ga sunan a wannan wajen a sai ka zo ka taɓa gashin nan clear lock kamar hakan nan da ka taɓa shi kamar hakan nan zai yi ma kiliya ɗinsu a gashin nan kiliya lok kamar haka da ka taɓa kiliya lok ɗin nan a lafiya kalau zai goge masu ba tare da wani matsala ba a sai ka yi back a da zaran kayo back kamar haka sai ka shigo daga daga inda za ka shigo ka nema application na settings na kan wayarka kamar haka a za ka shige shi ma sai ka zo inda ka sama apps and notification din nan kamar haka a za ka jawo daidai inda san inda zandar ka take a idan kuma ba ka gan shi daga ƙasa ba ga inda ka sama see all apps din nan gashin nan sai ka taba shi kamar haka a zai bude ma dukkan application naka sai ka nemo inda zanda take a misali in ka jawo daidai inda zandar ka take a yanzu misali yauwa ga zandar nan a sai ka sauko daga kasan nan ga inda ka sama storage din nan a sai ka taba shi kamar hakan nan a sai ka zo daga daidai saman nan ga inda aka sama clear cache din nan a sai ka taba shi kamar hakan nan sannan sai ka dawo daga inda aka saka ma a bayan ka goge wannan sai ka zo ga inda aka sama clear storage din nan kamar haka shi ma sai ka taba shi kamar haka a sai ka zo ka taba ok din nan a gashin nan zaka ga ya nuna ma delete app data wato ka goge bayanan da suke kan shi wannan application ɗin a idan ka goge ba wai bayanan ka na asali ne za su tafi ba virus ne da sauran abubuwan tarkacen da ba su da amfani a shi ne abin da zai goge ma ba wani matsala ba ne kawai ka taba oke kamar haka da ka koma cikin zandar ka za ka kayayyakin ka lafiya lau suna nan a ba su tafi ba kawai ta yi ta yi refreshing ne ta zama kamar sabuwa a za ka ga gashin nan ya ta eh, za su nuna ma wannan dan icon ɗin nan haka sai kai yi takin nashi a sai ka taɓa agree ɗin nan kamar haka za ga zandar ka gashi sun sama allow a sai ka taba sai ka taɓa ka bada allow permission a gashin nan kamar haka kaga za ga zandar ka ta dawo kamar sabuwa a duk wani virus da yake kanta ya sauka lafiya lau a ba tare da wani matsala ba to wannan shine hanyar da ake bi a gyara matsalolin da suka shafi zanda a da fatan an fahimci wannan bidiyo a idan yau ne ka fara zuwa wannan cikin tasha namu mai suna center technology daure ka danna alaman subscribe sannan ka taba alaman kararrawa ka zaɓi wall a taka ne da zarar mun saki sabon bidiyon mu kamfanin youtube zai sanar da kai ba tare da wani matsala ba a huta lafiya ma da bidiyo na gaba